Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna sarautar mata na marubuciya Zainab Idris Makawa wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Umma ce na ji tana kwaɗa min kira tun kafin na amsa take cewa yau ba za a girka mana abinci a gidan bane Aisha. Abin da ya sa ni saurin miƙewa kenan na fito daga ɗakin da sauri, inda Umma ta yi min faɗan cewa zan bar su da yunwa ita da yaranta. Na shige ɗaki na kwanta. Shigowar Hamza ɗin kenan a lokacin yake ƙoƙarin da Umma ɗin yake cewa ba tare da ta amsa ba. Yarinya ta shige ɗaki abinta za ta bar mu mu yi ni da yunwa don tsabar kiwa irin ta matan yau. Ya ce ke, ina waken da na sa gyara sauran? Na koma ɗakin da na ɗauko waken inda umar ta bi da faɗan tana cewa ai inda sanyin jiki ne, inda sanyin jiki ne irin na Aisha yanzu ba ta gyara ba. Na fito ɗauke da waken ciki a wani roba nawa mai faɗi, abin da ya sa sassauta faɗan umar ɗin kenan ta ce kai shi kuma wannan wani iri ne, ina aka samo shi haka? Hamza ya ce wannan dai namu ɗin nan ne Aisha take gyarawa tun da safe, na bar ta da shi. Hannu Umma ta kai cikin wake tana ɗan juyawa a hankali sai ta jiyo inda Hamza din yake. Tana cewa, amma Allah ya sa wannan waken ido. Da ƙwari wallahi kamar ba shi ba ya samu gyara sosai. To ai sai ki ce min ba a kwance kike ba aiki kike a ɗakin. Amma kuma a zauna ba a ci ba ne. A lokacin har na share gurin marhun ina ƙoƙarin tura itacen. Don tuwo masara ne ta ce za mu yi da miyar busasshen kuɓewa. Suna su ina aiki na sai dai kallo guda mutum sai mun ya fahimci cewa na rame dan na ɗan faɗa sosai. Asma'u ta shigo gidan inda take cewa tun kafin ta kai zaune, wallahi yunwa nake ji mai wallahi yunwa nake ji me kika dafa mana ne yar agwai a cikin wani irin zafin nama Hamza din ya dago kai ya ce mata cikin dakiya kada na ƙara jin wannan sunan a gidan nan ta ce a cikin yar shagwaba to ai sunan kenan ko Umma ta ce tun da ya ce ba son kina kira mai mata da wannan suna to ki bari, kin dai san halin yayanki, ba ruwana. Hamza ya ce Umma, bai dace wannan sunan da 'yan gidan can ke kiranta da shi, mu ma a nan mu kira ta da shi ba tunda ba sunan alheri ba ne. To ka ji mai mata fa. Ni ce za ka faɗa cewa ga abin da ya dace da matarka a gidan nan? Yana ƙoƙarin ɗaukar robar waken da ke a gaban shi ne Umma ke cewa, yanzu kana ganin cewa za su barka kai wannan gwajin da ɗan wannan ya ce umma ki sa mana albarka a cikin al'amarin dan shi muke nema umma ta ce allah ya sa mu dace allah ya sanya alherinsa ya amsa da aminta da ƙoƙarin wucewa da robar inda na fito da shi da sauri na karaso na karɓi roba daga hannun shi ina niyyar mayarwa ɗaki na umma ta ce kai can ɗakin ki ajiye gefen gado kada ya kuma samun matsala Ba musu na juya da robar na kai ɗakinta kamar yadda ta umarce ni da yi. Na gama abincin da wannan uwar ranar na raba wa kowa, sai dai da yake garin bai da yawa garin bai da yawa, abincin bai kai ba. Gab da Hamza zai shigo gida ne ya ji Umma tana cewa sai na juyo sai na juya wa Ibrahim nawa abincin, na zo ta yanka min nata. Ya ƙaraso gidan yana cewa ba Umma ita da ta dafa ba a bata ba a bata ta ci mai isar ta ba sai Ibrahim wanda ke waje yana samun abu yana ci za a ce ta ajiye wa kasanta. Ya juya inda nake yana cewa na ɗauki nashi kasan zai fita ya samu abin da ya ci a waje shi. Umma bata so hakan ba sai cewa ta yi na bar ma Ibrahim na Hamza ɗin na cinawa. Ibrahim ɗin ya shigo gidan nan ya zauna zai ci zai ci abincin. Ganin kayan abincin ɗan uwan shi ne yake cewa shi yaya Hamza ba zai ci ba ne da na ga an bani abincin shi. Na'umma ke cewa shi ya so Na'umma take cewa shi ya so, don matar shi ba ta samu rabo ba shi ne ya yi fushin zuciya ya ce a bar mata nashi. Da sauri Ibrahim ɗin ya ɗago kai yana cewa Umma, gaskiya Umma bai dace a ce matar yaya ba ta samu abinci ba, ita ce ta girka fa. Kai, kama min bakinka kafin na ɓata maka rai. Wa ya faɗa ma ba ta samu ba? Wai don zuwa nake zaune a haka da ko da kowa zai dinga ganin laifina haka. Ibrahim wanda ya kai loma a bakin shi ya ce Umma, ai ita ce wai na ga ya kamata a ce ta ci tunda amana take a gurinki. Kaɗan ya ci da alamar a ƙoshe yake. Nan ya miƙe ya kwaso kayan abincin yana ce min gashi ki ƙara kin ji Aisha. Ina zaune inda na da sallah na ɗago kai a cikin murmushi nake cewa da dai ka kai wa ɗan uwanka don shi ne bai samu abincin ba. Motoci ne kala-kala ke yawo a cikin garin inda jami'an tsaro suka cika kowane lungu da saƙo na garin da tsaro. Wannan dalilin ya sa mutane zuwa kama guraren nuna shuɗin nasu da wuri, kafin guri ya cika. 'Yan ƙauye da ma maƙwabtan gari duk sun halaro duk sun hallara gurin wannan taron mai ɗimbin tarihi a rayuwa. A gurin za ka ga manyan namun daji wanda aka daɗe ba a gansu ba da kuma dabbobi da ake kiwo a gida. Sun ci sun ƙoshi don samun kiwo na ƙwarai. Taro ya taro inda har da Turawa da sauran mutanen ƙasar waje suka shigo don kallon wannan taron. Hamza ma ba a bar shi a baya ba gurin zuwa na shi. Gurin zuwa da kayan sho ɗin shi amma yana ganin irin abubuwan da wasu suka kawo duk sai jikin shi ya sanyi sosai. Yana ji a ran shi kawai ya koma gida saboda babu wanda zai kusancewa cewa yana gurin balle ya kalle shi. Zuwan Zuwan manyan baƙi ya sa gurin ya ƙara rikicewa ga baki ɗaya inda aka fara buɗe tare da addu'a, tare da fatan samun sa'a ga masu nasara. Layin masu gwajin amfanin gona daban inda aka ma layin masu gwajin dabbobin gida da na daji daban suke. Ga masu wasan gargajiya suna wasa kowane ƙabila da kalar tasu shigar a gurin. Tafa suke inda duk wurin da wannan shugaban ya tsaya za a ba wa mai wannan amfanin gonan nan ba ta kyauta. Taba suke tawaga ta kai tawaga ta manyan mutane masu ba da zaɓi ga jami'an tsaro. Ga jami'an tsaro na ta bin su a bayansu. Gaskiya kayan sun yi kyau. Sun ga abinci masu amfani yadda ya kamata. Dan ba su yi tsammanin samun abinci masu inganci irin haka ba a ƙasar nan. Wani manomi, wani manomi ne ya baza kayan amfanin gonar shi mutane sun taru sai kallo ake yi yadda suka yi kyau sosai. Mai girma babban bako ya juya don zuwa kallon wannan shagon na wannan babban manomin. Abokin tafiyar wannan baƙon wanda ya zo daga ƙasar waje don ganin abin da ke gudana. Wani ɗan saurayin matashi mai ƙaramin shekaru ya hango can nesa kaɗan da wannan rumfar. Yana tsaye da kayan da ya zo gwaji a cikin wasu ƙananan roba guda uku. Kawai sai ya ga burgewar wannan matashin da ƙwazon shi, har ya kai ga ya zo ya nuna nashi kayan amfanin, ba tare da jin komai ba. A hankali ya tako zuwa gurin wannan saurayin wanda duk ya zufa ga rana tana dukan shi, ga yunwa. A hankali mutumin ya duka ya ɗebo wannan waken da ke a cikin roba. Yana ɗan juyawa a hankali sai daga baya abokan tafiyar shi suka lura cewa baya tare da su haka suka shiga neman shi inda suka hango shi a tsuguna gaban wannan yaro mai kaya. Sauran jama'a suka yi kasa suna kallon su cikin mamaki don babu wani abin a zo a gani a gaban yaron. Amma gashi mai girma babban baƙo ya zo gurin yaron. Shi ma shugaban na wannan Shi ma shugaban na wannan ƙasar ɗibar waken ya yi yana ɗan juyawa, yayin da sauran 'yan tawagar suka shiga ɗiba suna kallo. Kowa sai yabawa da kyau da girman waken suke yi gwanin ban sha'awa. Nan ya jawo irin dawar da Hamza ya shigo da shi filin shi ma yana dubawa a hankali. Idanun jama'a ya yi kansu don su a zaton su laifi Hamza ɗin ya yi. Sun ɗauki lokaci a tare da Hamza suna mishi 'yan tambayoyi yana ba su amsa, sai cewa suke interested. Daga ƙarshe dai aka rubuta sunan Hamza ɗin daga cikin waɗanda za a ba wa kyauta a gurin. Na aka karɓi sunan shi aka juye wannan kayan a cikin wasu robobi na gwajin kayan agric ɗin da aka zaɓa. Hamza ya koma gefe guda yana sauraron su kamar yadda suka umarce shi da ya yi. An ɗauki lokaci mai tsawo kafin aka gama wannan gasar gwajin kayan amfanin gonan da ake yi. Na aka so ma kiran sunayen mutane ana faɗin irin abin da mutum ya burge. Na daga fannin abinci, dabbobi da kuma kayan ruwa. Can kama a mafarki Hamza ya jana kiran sunan shi inda ya fara ratso taro don zuwa inda ake kiran sunan shi. Nan wannan baturen ya ɗaga hannun Hamza yana faɗin cewa Hamza matashin da ya zo na ɗaya a gurin nuna dogaro da kai har ya kawo amfanin gonan shi da full confidence. Ga kuma waken da ya kawo gwamnati tana buƙatar wannan irin don wani gwaji da za ta yi a kan shi, don haka gwamnati ta sayi wannan waken a kan a guda naira. Haba! Guri ya ruɗe da sowa da ihu da kuma tafanu daga 'yan kallon da suka zo na sassa daban-daban na ƙasan Afirka. Inda wannan Bature ne Mamza da ya ba shi full address ɗin shi da inda yake da zama. Haba ai kuwa Hamza yana karɓa, sai kawai ya saka kabbara fili cikin zuciyar shi. Ina zaune na da ne da sallah na ɗaga hannaye na biyu sama ina roƙon Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira. Ina kafta zan sauke hannaye na jimlar umma a cikin mura tana cewa oh Allah na gode ma Allah mun gode ma bisa wannan baiwar da kai mana. Ina kuke yaran nan ku fito ku ji abin arzikin da ya same mu a gidan nan. Jan abin da ta faɗa ne ya sa ni saurin miƙewa zuwa ƙofar ɗakin ko ganin mai umma ke wa farin ciki haka. Babu kowa a gurin ya dai fito sanin jira cewa yau kan Allah ya nufa Hamza ya sami. Allah ya sa shi a cikin zaɓaɓɓu. Irin fara'a wacce ‘Yar fara'a wacce ina gaban taɓa yin ta ba tun zuwa na gidan na saki ina cewa, Masha Allah, ashe yaya Hamza Allah ya karɓi addu'ar mu. Unguwa baki ɗaya zance ya karaɗe ko'ina kowa da abin da yake faɗi a bakin shi. Wasu har da ƙari suke yi wayar da mota aka bashi, wasu su ce ai mashin ne aka bashi. Ga 'yan murna sun fara shigo mana gida. Ga shi shi mai abin arzikin bai dawo gida ba har wannan lokacin. Saboda farin ciki Umar ta je ta auno mana shinkafa a maƙwabta. Mudu ɗaya ta ce na tuwo da miyar soɓa rodo da busasshen kifi. Ina aiki ina Allah Allah kafin na gama kafin kafin ya zo na shiga wanka na ɗan kimsa, irin dai da na ga mata suna yi wa masajensu idan sun fita gurin neman kuɗi. Kubura ta barka washe gari gari ya waye tangaran haske ko'ina. Ta miƙe ta nufi ɗakin da ke a cikin ɗakin ta gyara jikinta tsaf ta alwala ta fito. sai dai sam zuciyarta ba daɗi har lokacin. nan da ta gabatar da ta gabatar da sallar asuba ta da do'i. Kubra tana zuwa Islamiyya don haka ta san abin da ya kamata na daga addini. Matsala guda shine addu'a idan har babu tsaftataccen zuciya ba lallai ne ta karɓi ba ga Allah domin Allah yana amfani ne da zuciyoyinmu. Yunwa take ji na haka ta ɗan gyara jiki irin na amare ta nufi cikin gidan don samun abin da za ta ci. saboda rabonta da abinci tun da ranar jiya da mama saude ta tsare ta da ci kaɗan saboda jama'a. Ƙamshin soyarsa yake tashi a gidan ta nufi kicin inda take jin motsi. ‘Yar aiki ce ke ta faman aikin kayan breakfast ita kaɗai a gidan. Motsin yara ta ji daga bayanta wanda ba ta yi zaton cewa Nura ɗin yana da yara har uku ba haka. Ba su bi ta kanta ba suke magana da ‘yar aikin su cewa ta yi ta yi ta ba su abinci kada su makara zuwa Islamiyya. Dan yau ba ranar zuwa boko ba ne. A hankali ta juya don jin abin da yara suke cewa, Baba oyoyo. Nura ne tsaye daga bayan ta yana wa yaran shi murmushi a cikin fara'a. Sai ga uwar gidan mai suna Jamila ta fito cikin jefa ɗan ƙafa gudanta da take tafiyarta ta sha ta ba laifi. Dan kyanta ya fito sosai matsalar ta guda shi ne ƙafa. Ganin kubura a tsaye waje ya sa ta ta ƙago murmushi a fuskar tana cewa a amarya ke ce a nan yanzu nake cewa bari na leko ki na ga kokin tashi ki fito mu karya fuska a ɗaure kubura ta amsa mata da cewa ina tashi ai sai dai idanuwanta yana akan nura ɗin wanda hankalin shi ke gurin yaran shi jamila ta ce allah sarki to so mu isa dining table sai mu karya baki ɗaya dan ga angon naki ya iso ai kubura wacce maganar jamila ɗin ke bugarta kamar saukar guduma a kai kubura ta ce ba a nan zan ci ba salima ni ba nawa tsarin kenan ba ai to To, in ji Jamila, wata amsa ya zo mata bambara kwai. Don ita a zatanta ta samu abokiyar zaman kwarai za su zauna su haɗe kansu, su zauna lafiya. Jamila ta ce, to ai shi kenan idan kin tashi ga abin kari a tebur kya karya ai. Sai a lokacin Nura ya bar yaren shi ya nufo yana faɗin ki zo a kada ga baki ɗaya. Haka muke karyawa a gidan nan, a tare. Cikin gwarin gwiwa Kubura ta ce ba ta tashi karyawa ba asali ma ita ba a tare da kwama talar iyalin shi za ta karya ba. Wata uwar harara ya jefa mata wanda ya sa ta shiga hankalin da don tun a waje ta san halin Nura baya ɗaukar raini ga mace. Kawai dai kwaɗayin duniya ce ya sa ta yarda ta cusa kanta a gidan shi a matsayin matar auren shi. Juyawa ta zuwa ɗakin ta duk yunwar da take ji amma ta dage sai ta jawo kanta aji. A gidan Dan ita matar soyayya ce ba matar cuce ba ce wacce aka ba shi a matsayin kyauta. Ina zaune a bakin magudanar ruwan gidan ina wankin 'yan kayan wankin mu don da safe nake wanki saboda gudun kada rana ya mu. Babu kowa a wajen gidan sai ni kaɗai da ke ta faman sintiri a tsakar gida. Ganin mutum ne mutum ne ta faɗo gidan babu ko salama har sai da na ɗan razana. Zahra ce duk fuskar ta an kubure yake da alama dai babu lafiya. Neman ta sanin da zuwa duk da bata yi min sallama ba da za ta shigo gidan. Bata tsammaci ta amsa ban tsammaci ta amsa min ba ni kam na ci gaba da aiki na kawai. Daga wurin da nake zaune nake iya jiyo muryar Zahra cikin kuka tana maiwa da mahaifiyarta abin da ya faru. Ban damu da wai sai na saurare su ba dan ba matsala ta ce, sai harkokina nake yi ina jin muryar Umma har kunne. Take ta faman kwarara makogwaranta Sai sirfa wa kishiyoyin Zara zagi take tana cewa wallahi ba su isa ba. Sai dai mai gidan ya san yadda zai yi da 'yar nata amma ba za ta yarda ana tusawa 'yarta ba ta cusawa ‘yarta sannu ba, sanmu ba a gida don an ganta ‘yar karama za a ce duk wani aiki a gidan ita ce za ta yi shi wai don tana karama Hamza ne ya shigo gidan da Salama a bakin shi tun daga ƙofa yake. Idon shi a kaina ina ƙoƙarin shanya kayan da na wanke a igiyar shanya. duk igiyar ya fi ƙarfin tsayina. Tausayin ya daban da hutu ko kaɗan a gidan yake wanki, shara, girki da duk sauran ayyukan gidan. Yanzu ni ce mai yin su. Kuma babu nuna gajiya ko kaɗan a tare da ni. Ina aikin samar da time ɗin kaina ko kaɗan. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Mama Ana.